a yanzu dai 'yan najeriya sun fara tsokaci a kan ɗimbin bashin da ake bin ƙasar kamar yadda hukumar kula da basuka ta ƙasa ta gabatar inda ta ce yanzu bashin da ake bin najeriya ya haura dala amurka miliyan dubu dari tara da rabi wannan bayanin da ya zo a daidai lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari yake kokawa akan ɗimbin bashin da aka bar wa najeriya da kuma asusun gwamnatin da ya tarar warwas amma yana cewar dole a ɗauki mataki na dawowa da kuɗaɗen da aka sace daga najeriya Malam Sha'abu Idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki ya min tsokaci akan ɗimbin bashin da yanzu Najeriya take fama da shi. Farko dai an riga an baro shiri tun rani zan iya bada misalai kamar guda uku a wanda mutane masu saurare za su iya fahimta farko mun ci bashi daga kasashen turawa kuma musamman kasar ashiya wato china mun ci bashi don mu gyara hanyar jirgin kasa da aka kawo bashin nan an gyara hanyar jirgin kasan kuma an gyara wani irin gyara aka yi kaga a ka'ida sai ka duba ga cewa ba kuskure bane a ciwo bashi dan a gyara hanyar jirgin kasa saboda me mutane za su samu sauki za su hau jirgin nan za a yi safaran kaya kuma ana samun kuɗin shiga daga kuɗin shigar nan sai a mai da bashin kaga gyaran da aka yi aka yi gyaran banza ba mara inganci in ka dubi wato hukumar jirage ta najeriya wajen tasoshin jirgin sama an karɓi basussuka amma har yanzu ba a iya gama wasu daga cikin tashoshin nan na jiragen sama ba da aka karɓi bashin dan a yi kaga a sheko da kyau da aka ci bashi dan a yi amma kuma an kasa gamawa ko kuma wanda aka gama kamar tashar eh, jirgin sama ta yola ba ta sati hudu da gamawa ba ruwa ya kwashe iska ta kwashe saboda ba aiki mai inganci ba in ka dubi eh, hukuman wato wutar lantarki irin basussukan da aka ci tun lokacin shugaban kasa Obasanjo har ya zuwa lokacin eh, shugaban kasa Goodluck Jonathan sai ka ga cewa yau akwai wani sashi na Najeriya da za su ce suna ashirin da awa ashirin da hudu wutar lantarki ana samun ta bari in baka wani dan tsokaci akan abin da ya shafe ni ko kuma ya shafi jinsi na a jihar mu an ciwo bashi daga bankin musulunci na jidda kusan dala miliyan hamsin don a bada ruwan famfo a zaria yau muna maganin shekaru biyar ko da sabon dam za ka yi ka sa sabbin pipe pipe wanda za su bada ruwan anya a ce an yi shekaru biyar zuwa bakwai an kasa gama wannan to yanzu wannan kazamar kazamtar da muhammadu buhari kullum yake cewa zai yaƙe ta zai dawo da kudaden da aka sata ko almudahana da aka yi zai ɗauki matakai akai anya wannan aikin bai yi masa yawa ba kana ganin za a iya dawowa ko a gyara barna ko kazamtar da aka yi ko da daga ɗan takaddirin kuɗaɗen basussuka nan da aka karbo amma ba a kashe su akan ka'idar da ya sanya aka an soci ba farko? Wato eh, abin abin alfahari kuma abin jin daɗi da samun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau gadon mulki ina ganin abubuwa guda biyu ko uku dole mu ji daɗin su na farko dai tukun ko ba komai a cikin kwana talatin ɗin nan da ya yi yana mulki an rage ɓanna. saboda haka za ka ga yadda da ake wandaƙa ake ko oho da kuɗin gwamnati abin ya ragu na biyu babu shakka ba ma ganin cewa muhammadu buhari cikin shekaru hudu zai iya magani kuma ya gyara duk waɗannan abubuwan amma kuma illa ce a ce ba a fara ba saboda haka ah, zai yi wuya ya ce shi kadai ko kuma cikin wannan ɗan lokaci kuma a ƙarni na demokaradiyya da muke ciki zai iya maganin wa'annan abubuwan amma an fara kuma dole bisa dukkan alamu jama'a da yawa wanda suka ci kuɗin talakawa ba bisa kan ka'ida ba wasu za a matse su su wasu ma har amai sai sun yi Malam Shu'abu Idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki yana bita akan bashin da ake bin Najeriya a yanzu wanda yake cewa ba karamin aiki ba ne a ce gwamnatin Muhammadu Buhari za ta iya warware wannan takaddama a cikin shekaru hudu da za ta yi akan mulki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.